filin filin mata Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata na studio Kalangu wanda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da ita. Filin mata na studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa ga tambayoyin da ke ɗarmewa masu saurare kai. Haka kuma masu saurare za ku iya ba mu ra'ayoyinku bisa kan filin tattaunawar tamu mu da ake kira WhatsApp bisa kan lambar 80 sifili da shida da hamsin da biyar. A yau muhawarar tamu ta karkata ne ga cutar yoyon fitsari wani cuta ne da ke ciwa mata tuwo a ƙwarya cutar yoyon fitsari na shafar mata ne matasa kuma talakawa wada za ta shiga cikin wani yanayi a ƙididdigar babban ƙungiyar da ke kula da kiwon lafiya wadda ake kira omes na shekarar 2018 a duk faɗin duniya musamman ma a ƙasashen afirka ta kudu da aziya ana iya tsammanin fiye da mata miliyan biyu da ke fama da cutar yoyon fitsari wa'anda ba a musu magani ba mata dubu hamsin zuwa dubu ɗari ke kamuwa da cutar kowace shekara yawancin su ko na cikin filin sai da yawo kamar kasar Nijar a faɗar ofishin ministan kiwon lafiya a Nijar ba a san ba adadin yaduwar cutar yoyon fitsari amma ana iya tsammanin cewa a kowace shekara ana gano wa'anda suke kamuwa da cutar da suka kai bakwai zuwa bakwai da da hamsin shida Menene dalilin faruwar wannan cutar yaya ake gano ta wani irin matakai ne gwamnati ta ɗoka na yaƙi wannan cutar yoyon fitsarin domin samun amsoshin dukkan tambayoyin nan a yau muna tare da dr idrisa abdullahi likitan da ke kula da matsalar da ta shafi fitsari da kuma oda eh, da kuma malama salamatu turawure shugabar kungiyar da ake kira ong dimol barka baki barka. Kafin mu tsunduma cikin muhawarar tamu za mu saurari wasu mata da ke fama da cutar yoyon fitsari a nan Santar Fistulas. Na hito ne daga wani gari kusa da walam. Wallahi cutar yoyon fitsari ya kawo ni nan wajen haifuwa wajenmu ba a maka fashi hannu ne ake sa maka a fido ɗan naka. Na wahala kamin su fido ɗan duk ya gurguje a cikin nawa. dalilin da yoyon fitsari ya kama ni na ji likitoci da dama abun ya ci ya canyewa sai na zo nan garin ko allah ya kawo mini sauki in koma zarmaganda ni ce ta farko da kamuwar wannan cutar a ƙauyenmu na fara naƙuda ne wajen marece na je likita sai da na kwana da safe na haifu duk da wannan cutar ni da mijina babu wata matsala shi ma ne ya bani kuɗin motar da za ta kawo ni garin nan bai taɓa tsantsani na ba sai da ina mai shara watan mu bi wurin ga yau mm, wata biyu wallahi ba mu samu ba tunda dai <laughs> ga muna muna zamni har yanzu ba <laughs> ba ce muna komai ba aihu anta na biya wa wankana sauran aihu ta aihu lahiya to sauran aihu ta ba so uku tana aihuwa likita to yanzu tun da wanga matsalar ta same ta mijin yana kula da ita kwarai ko kwanakin baya ta ya tauna ya yi kwana uku ya koma daga garin gaya na fito wallahi a watan azumi na haifu sai wannan abin ya same ni mun tafi wani likitan suka ce ba su iya maganin shi suka ce in je mai sai na zo nan ban ma kwana ba da nakuda da wannan abin ya same ni fashi aka mini bayan na tafi gida na samu wannan cutar al'ummata ba su tsantsani na wani bi su ma ne ke zuwa suna kawo mini ruwa suna mini wanki da kuma suna ma yara na wanka mai zankan yi mai mahaikul wallahi To Madala eh, Dr. Idrisa da ku zan fara barka kuma muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. Mun saurari ra'ayoyi ko kuma in ce wasu mata da suke fama da cutar yoyon fitsari ko me za ku ce a game da abin da muka saurara? Assalamu alaikum. Wa To wannan mace gaskiya ne abin suna fadi amma wani yake eh, wata biyu ne a basu kula da su ba ba ina tsammanin dai suna so su tafi ne wata biyu ba ta samu aiki ba mhm, mhm. saboda in an zo eh, sai a kula da kai ya kamata mhm, eh, ya kamata ne ana kula da kai kamar wani wani ba su iya tahiya ma in sun zo sai a kula da wannan kun san in ana fashe mutum dal sai a gani a dauke shi ne a dauke komi da komi a gani in sai an duba lafiyar mutum ne in jiki yana da karhe a wani ba su da jini ma wannan duka sai a kula da shi kafin a samu aiki kuma in kana da mutane gaban ku amma akwai masu jira waɗanda suka riga ka zuwa eh, dole mm. sai ka yi hankuri sai a kare da su sai lokacin ka yayi eh, mm. wala haka nan ne abinda ina so to da lamun gode hajiya salamatu traore zan dawo bangaren ku me za ku ce a game da wa'annan mata to eh, wa'anga mata su sun yi daɗin kai ma tun da ana kulawa da su tun da uh, wata ta ce har kuɗin mota ma uh, mijin ya biya mhm, mhm, mhm. guda kuma ta ce ɗiyanta da uh, matsalolin da ke gare ta duk su ke kama mata eh, su ke ɗaukansu. akwai wa'anda a cikin gari ko su gilma inda mutane suke ma ba su sai in mun je mu neman su mu sa su cikin mota mu tai kamun su tai daga cikin gari duk tsantsani da matsalolin da suke gani Allah ɗaya san iyakacin shi banda wannan kuma jiran da take suke cewa jira dole ne a yi jira tun da ba su kaɗai ba ne. to madalla mun gode hajiya dr idrisa abdullahi menene dalilin faruwar wannan cutar ta yoyon fitsari. to wannan cutan yoyo fisari ana ce musu yoyo fisari a san dai akwai ba kawai yoyo fisari ne ba akwai wani bi yoyo ma bayan haya mm-hmm. eh, kamar mata ne da suna da sun samu matsala lokacin aihuwa sai su samu kamar a ce huda tsakanin eh, hanyar eh, mata da hanyar fisari da kuma uh, uh, mafisari ko eh, a ce wuri bayan bayan wurin eh, bayan gari mm-hmm, mm-hmm. to kenan in wannan sun gamu ko ake akwai huda tsakaninsu sai ana gani eh, ko fisari ko bayan gari yana zuba daga gabansu mm-hmm. wannan ciwo na an samu bayan aihuwa ce kuma bayan yankan gishirin nan wani biyu mata suna samu yoyon fitsarin ma saboda wannan ko yankan guriya sai a yanke hanyar fitsari kenan mata ba su iya su rike eh, fasare fasare banda wannan kuma akwai wanda bayan aiki ne kamar ana aiki ba ma wurin aihuwa wani bi wurin aihuwa ma sai eh, a samu matsala lokacin suna fashi ba da gangan ne ana yi su ba ma sai gani wannan hanyoyi sun gama gama kenan yoyo fisari iri-iri ne da muna samu ba iri guda ne ba eh, sakin wannan kan eh, maharora ko eh, mm-hmm. ce nan afirka da asiya ne akwai su da yawa mm-hmm, mm-hmm. to kun gan dai wurin da akwai talauci da yawa ne mm, to talauci da yawa nan dai niger a hadiba ban da talauci ma kamar a ce niger kamar rabi mutane ne suna iya su zo wurin likitoci mhm, mhm. rabi ba su da iyaka ba su da izini su zo likitoci ma dama mhm, to kenan wannan rabi nigerian kamar d miliyon haka ba su zuwa likita ko kada wurin da an gina likitoci ne yana da nisa ah, da eh, eh, eh, gidansu kuma akwai wanda ma suna kusa da likitoci ba likitoci duka suna iya su kula da aihuwa mai kyau kun gane ko mm-hmm. to kenan wannan sai a rage kuma a fidda wannan mutane mm-hmm, mm-hmm. kuma akwai tsakanin wanda suna iya masu zo da kansu ne ba su zuwa mata ma su da kansu kamar wanda kunkuro mai girma ba ya samu diya mai babban diya haka yana bai iya fita kuma kamar diya da ya zo da fuska da lokacin aihuwa ya zo da fuska wannan ko wani mata ne bai iya aihuwa to wannan duka ne ana sa gaba a ce ga matsala da eh, mace take iya eh, samu eh, sai a yi yoyo fisari kuma bandon na ce akwai yoyo fisari da yankin gishiri wannan kamar ana gani akwai wannan da ana kiransa mgf da sutu yankin gishiri saboda wannan ba abu ne da an shirya da shi ba mata yana ta yake yana da matsala sai wanzan mai doki yuka ya wanke wani abu sai ya yanke mafisari ko hanyar fisari sai ya samu fisari ko akwai wannan ana ke musu kansar to kansar ma in ya dauki hanyar eh, mafisari ko hanyar ma'aihuwa sai ya ci gaba mhm. sai ya gama su tare gani wannan ana gani mata da suna zuwa da wannan akwai mace da da aihuwa ma suna aihuwa da masana yi fisari mm-hmm. kuma akwai wanda kaman suna fadi su yi aksidan haka sai a samu wurin nan eh, akwai abun da yana shige cikin ya gama duka hanyoyi sai a samu matsala ga abin da ba suna nan amma a dauki dai nan a wurinmu abin mai yawa shine wanda yana zuwa bayan aihuwa kuma yanzu saboda ana aiki a likita da yawa an fara samu saboda wannan eh, na ce aksidan sai a samu eh, mata da bayan an yi mashi fashi kamar in an fi da aihuwa sai ya samu gamu wannan wannan an samu faru shi da yawa yanzu mhm. yana girma to madalla hajiya salam traore kudan ba mu karin haske a game da kungiyar ku ta ONG Dimol. Aikin da muke yi na mu nemo mata mhm. ba mu operation mu nema mu ke rigakahi kuma in muka ko in suka samu lahiya aka musu operation center da reference mu kuma mu maida su gida da rigakahi kuma ana ba su kuɗi na jalli da ke sa su yi daga da talauci ɗazu doktor ya ce talauci ke sa cutar ga mhm. ana samunta wani lokaci wani irin yanayi ne matan nan suke a nan center fistulate to muna karanta su a bisa jallin saƙiya mhm. irize mhm. muna tela muna saƙa muna rigunan ɗari da ake yi eh. Eh. Mhm. kuma ana hulluna duk abin da wata ta zo in ta iya sabon aiki kuma dole ne ita ma ta ci gaba da wannan aiki ta gwada ma wa'ansu kuma ana dahuwa tunda su ne ke dahuwarsu kowa sai ya yi dahuwar garinsu ya gwada ma wa'ansu Mm-hmm. wannan in suka samu lahiya kowa sai ya lissafa ya gani a cikin aikin gada ake yi kullum na rigakafi da muke musu a cikin santar kamun su je wurin operation ka yi lissafi ka sai in na samu lahiya ga abin da nake yi wa'ansu na dabbobi suke yi wa'ansu na kashi suke yi mm-hmm. aiki iri-iri mm. To Umadullah dukkan matakai da aka ɗoka sun ba da damar yi wa mata dubu ɗari biyar da ɗari hudu da arba'in da takwas fashi daga shekarar dubu biyu da biyar zuwa shekarar dubu biyu da goma sha takwas cin nasara da ta haura saba'in da shida bisa ɗari wa'anda a cikinsu mata dubu uku da ɗari shida da tasa'in da takwas ne suka koma cikin iyalinsu. Dr. Idrisa, e, wani irin matakai ne gwamnati ta ɗauka don magance wannan cutar ta yoyon fitsari? Eh, wannan eh, yoyon fitsari ba matsala nan Nijar kawai ne ba, mhm. wannan an san da shi. Mhm. Duka duniya akwai wannan da ake UNFPA, shi ne ya shiga gaba yake da wannan ciwo cutar kusare mhm. tun 2003 eh, tun shekarar 2003 to eh, wannan niger kuma ya dauki plan strategic don muna cikin plan strategic na biyu mhm. da ya kamata kowa ya shiga cikin a kula da wannan ciwo mm. to banda wannan kuma niger an yi kungiya da ana kemishi rezo de elimination de la fistule wannan rezo ne da yana taro kowa le euh, euh, ministère de la santé ministère de la population et ministère du transport ko kowa dai yana shiga cikin wannan kuma eh, mun wance da wani ake eh, maren akwai mhm. maren Première Dame, mhm. eh, donc euh, docteur malika mhm. shi ne maren na, na lutte contre la fissure na ita ta shiga gaba na yaki da cutar wala kuma wannan rezo kamar kowa yana shiga UNFPA yana shiki da mu masu aiki na, na, na, na gwamnati mm -hmm. da ONG wanda suna bisa kansu eh, da kowa in ana so a kula da shi sai ku shiga cikin wannan rezo mu, mu aiki hannu da hannu. Mm. To wannan rezo yana aiki sosai e, saboda wannan akwai kamar wurin da ana kula da mata masu ofisari. ko wurin region na Niger. Mm Akwai mhm. wanda aikin su ne to mutane da akwai wanda suna kula da mai da wanda san samu lahiya a da su gida da cikin su da su samu darja da darjan su ah, eh, eh, mm-hmm. saboda wannan abin ne ana so sosai kama a da ka koma wurin miji ka samu aihuwa gaba matsayin kanada da kake ah. mm. to eh, dokta ta yaya ake magance wannan cutar to magani eh, magani da biyu ne kenan wanda ana ya kamata a yi kahin kiwo zo mm-hmm. saboda wannan shine magani mai kyau saboda rigakafi mm-hmm. eh, in ba haka nan ne a yi kenan kullum duk population na kara kenan suna nan dole sai fari a fara da wannan a kula da eh, mata da suna aihuwa mm. kuma a kula da su sosai ya mhm. tsammani shi ne na fari na biyu mhm. eh, wurinmu wanda saboda wanda ya samu ciwo shi ba a ce riga kai mhm, ba kula da wannan sai a kula da ita to wannan kuma ana so a kara mutane da suna aiki sosai da kyau bisansu saboda an aiki so guda so biyu kahin uku ma a ce mata sun samu lafiya to da zan da awo bankarin ku insha Allah hajiya salamatu burin kungiyar dimol shine kawo ƙarshen wannan annobar cewa da yoyon fitsari a ƙasar nijar e, eh, wani irin ƙoƙari ne ake yi don kawo ƙarshen wannan cutar ƙoƙarin da ake kawowa rigakafi ne muke yi rigakafi ya yi magani tunda in aka yi rigakafi ba a samun cuta bale a wurin magani kuma in muka she wurin rigakafin nan muna maido mata in muka kai su sarakai muna musu magana mhm. mutanen komin muna musu magana da mijin har da abin ga mm, mm, mata na cikin gari kuma mu yi kaman rigakafi na duk jama'a cikin gari kowane gari muka wuce ciki sai mun bar takardu mhm. mu ce musu in kuna da mata masu yoyon hitsari ga wurin da ya kamata ku kai su in kuna da mata masu matsala aihuwa ga shi yadda ya kamata ku mhm. tunda in ka san matsalar da ke kai dole ne ka san kai ma matakan da za ku ɗaukawa ku samu sauki na ce musu kuma in dai wannan rigakafin da muku bayan shi kuka samu matsala kenan ku kuka neme shi mm-hmm. tunda kun san matsalar da mata ke ke da kwai a wurin aihuwa matan ku ku yi yanda kuke iya yi duk ku bar su su aihu ba gidan likita ba mm-hmm. So, Madala Hajiya, mata nawa ne suka waraka ta hanyar ONG Demol? Mu uh, dubu hadda ɗari a cikin bukidinmu. Mm-hmm. Amma akwai wa'ansu takardu da, aka yi watsi da su ba mu same su ba. Mm-hmm. Shekara yanzu mm, dubu biyu da takwas zuwa yanzu wa'anda suka zo gidanmu. Amma akwai wa'ansu in suka zo kamun ma likitoci su yi aiki sun gudu dai. a ce iskoki ne ko a ce mana sai su tahi su yi magani su yi na ƙauye na bori da komi kamun a komo to wa'annan in suka komo wa'ansu ba wurinmu suke komowa ba suna iya zuwa santar ko ko su tahi reshiyon tunda matsalar yoyon hitsari yanzu a nishar ko ina ana maganinta mm. reshiyon duka akwai santar da ake cewa na mata mayar amfa mm-hmm. suna zuwa can kenan wannan akwatamci kaɗan ne in aka lissafa da wa'anda ke zuwa cikin wa'ansu likitoci. Eh wa yake ɗaukan nauyin maganin wa'annan mata? <coughs> Nauyin magani na farko dai a dimol mutanen dimol muna da taimako babba kenan personnel ba wa'anda ake biya ba ne. so ne suke yi suna musu aiki ba su da biya son kai ne ya sa su na biyu akwai eh, masu hannu da shuni da ke kama mu na wani lokaci kaman UNFPA mun ga UNICEF plan international akwai novib to a lokaci lokaci masanyawa ake yi in wannan ya kare a yi da wannan gashi banda wannan kuma mata aikin da suke yi mhm. aikin hannu suke yi mhm. duk a kayan aikin da aka yi suke yi suke saidawa kuɗin nan shi ne ake maidawa a yi abinci. To shin ko akwai wasu mata da suka fuskanci wata matsala bayan an yi musu fashi sun koma gidansu kuma hallau suka samu wata matsala suka dawo nan dimol? To akwai tunda wa'ansu matsaloli mu ne ke shayo mu kanmu mhm. in muka kai su sai an an ma mishin galgadi in akwai shi in babu shi kuma mutanen gida a musu galgadi Ga shi wannan diya ta iya aihuwa da kanta kuma in kuna son ciwon yoyo kai ya dawo dole ne in ta samu ciki ta zo in suka tahi an samu ciki suna komowa wurinmu kuma wa'anda kenan su ke rikansu ha block inda ya kamata a musu aiki amma akwai wa'anda ke da taurin kai mhm. wa'anda ko an haɗi da kansu akwai matsala tunda akwai wata yanzu ma ya kamata mu je mu nemo ta mu ga yanda take ba ta da nisa karma take mhm. amma ta aihu har so uku yanzu kuma bayan wannan aihuwa da gangan ta aihu gida to dole ciwon ya dawo da ka zo baka biyan kuɗi kuɗin ruwa baka biya kuɗin gado baka biya kuma ma abinci baka biya har sabuni baka biya duk mm, mm, wa'ansu masu alheri suke kawo muku to duk da wannan in aka maka magana baka kamawa bai yi ba mana mm, gaskiya zan dawo gare ku in Allah yarda eh Dr. Idrisa Abdullahi a kasar Nijar wace jiha ce ta fi tabuwa da wannan cutar ta tayoyin hutsari wannan babban <laughs> eh, ba ke jaha-jaha haka mhm. saboda kun san eh, muna nan eh, kamar na centre national de reference de fistule mhm. obstetrical kamar bisa kashin dari eh, sittin da jiha tilibiri ne don mi saboda yamai masu kin tilibiri yake kenan tilibiri ne yana mm. kusan da su eh, kuma banda wannan ana da jiha doso tawa maradi difa zandar babu jiha da bai zo amma wanda suna zuwa da yawa su ne wanda yana kusa da yamai mm. eh, wannan ne ana so a ce amma ko ina abinda an gaya matsala da yana kawo yofi shi ne wanda yana da nisa da likitoci masu iya aiki sosai mhm, lokacin mhm. aihuwa garuruwan da ke nisa da wannan shine kamar babu wata ƙididdiga da aka yi wanda za a iya sani gashi nan jiha haka kaza a ƙasar Nijar eh, wannan ya kamata na ayi yi anket su ne a bincike ko mhm, ina wannan eh, bincike yana da tsada sosai ne saboda wannan ne ban bi su ba an shirya tun ba yau ba amma tsadan su ne ya hana a ce in an yi wannan sai a gani gaskiya ina ne ina ne yahi yawa mm. Mm. sai da an yi anketa ne ana sani sai a gani menene yana kara bisa mm-hmm. saboda ba shi kadai ne mafari na harin eh. mm. ba to su wane ne abokanan hulɗar kasar Niger na yaki da yoyon na ga muku ne tun shekara dubu biyu da uku mm-hmm. yi jagora shine UNFPA ko mm-hmm. to banda wannan akwai wanda ake an gender health eh, bambance da gwamnati niger saboda mm-hmm. shi ne su yi ref su ne su yi eh, wannan kungiya mm-hmm. ake musu ref abinda hajiya ta fadi ne akwai mutane suna zuwa da kansu suke na ba su ba ba wannan mata haka mm-hmm. akwai wani bulanjeri ma ni ban san sunansu ba ko wani jumma yana kawo burodi ko ranar eh, jumma'a kawo haka to ana so dai a ce ne eh, a ka mata ba su biya komi su mm. samu wannan ake loyo fisari mm-hmm, mm-hmm. shin ko akwai wasu matakai daban wanda kuma kasar nijar ta doka don saboda a yi yaƙi da wannan cutar to eh, wannan eh, adiba dai kamar da babu santar mayar amfan ko ina mm-hmm, yanzu ko ina akwai santa mayar ramfa yanzu gynecologue ko ina akwai su ana kai su kun gani ko to kuma akwai wanda wana sai musu sr santé de la reproduction yanzu nan ma ana formen su mm-hmm. ana ba su horo bisa kan harkar to komi kadan kadan ne mun muna so ne a yi shi da yawa mm-hmm, amma mm-hmm. Eh, an diba baya zuwa yanzu kama ana kara komi da komi kuma da eh, ni lokacin na fara babu nigeria chirurgien yana wannan kiwo aiki na ofisa ne mhm. yanzu ko ina ko wani region akwai su mhm, mhm. to wannan muna so ne a kara da yawa saboda kiwo yana nan ciwo sai zuwa da yake ne mm. To madalla yanzu kuma sai mu saurari tarihin wata mata jaruma tsohuwar eh, ungozuma wanda ake kira sajifam a turance salamatu traore ta buɗe ƙungiyar dimol da ke taimakawa matan nan da suka samu matsalar yoyon hutsari An haifi uwar gidan Traore Salamatu a shekara ta 1947 a Filinge. Mahaifinta likita ne da ya aiki tun lokacin mulkin mallaka. Uwar gidan Traore Salamatu na da yara biyar. Ta yi karatu inda a ƙarshe ta samu digirinta na malamar jiya a shekara 1966. A shekara ta 1978 ta samu digirin Ungozuma inda ta ƙara zurfafa iliminta a da 1991 a matsayinta na mai kula da likitar Plateau. wato birnin yamai ta rungumi wannan aikin ne na jiya saboda tana shawar shi gidan traore salamatu shugabar kungiyar dimol mai nihin mutunci a harshen hullanci a cikin tsarin aikin nata ta ba da kai sosai wajen kare 'yancin mata da yara matsalar yoyon hutsarin mata ita ta ja hankalinta ga girka wannan kungiyar da cibiyar da ke kula da karbar mata inda ake ɗaukar nauyinsu a basu horo a koya musu sana'a don samun abin da za su riƙewa bayan sun koma cikin iyalansu. Euh, Muna ɗaukar euh, nauyin mata masu yoyon hitsari a cibiyar tamu muna rigakahi sannan kuma muna rake su har su samu aikin yi wannan su ne muhimman ayyuka uku da muke yi dangane da maida su a cikin tafarkin rayuwa ta yau da kullum muna somawa da ba su horo kan sana'ar da za su yi daga bisani sai mu raka su a cikin ƙauyukansu inda za su ci gaba muna da tsare-tsare da dama bisa wannan fannin zuwa gaba ko kowace mai tsawo ba ta da iyaka sai dai duk da jin kokarin da take nunawa Ƙungiyar ta uwar gidan tirawore Salamatu na fama da matsaloli da dama wanda suka danganta da rashin kuɗi. A cikin kokowa da muke da matsalolin yoyo hitsari ta mata muna da rauni wajen ɗauka nauyin 'yan malati musamman ma a ɓangaren mai da su cikin tafarkin rayuwar na yau da kullum. inda muke da matsalar kudaden da za mu ba su su yi share da bin su sau da kafa da kuma sa ido kan ayyukan nasu yadda ya kamata. Abdu Musa, magatakardan kungiyar Tadimol, ya bayyana mana irin kokarin da Ulgidan Traore take yi domin cimma burinta. Uwar gida Salamatu Traore mace ce mai kamar maza mai fafutukar kare hakkin mata da yara musamman ma mata masu yoyon hitsari tana kokari matuka domin kwato musu hakkinsu ba dare ba rana tana tuntubar masu hannu da shuni domin cimma burinta ba tsoro babu fargaba mace ce mai tsare gaskiya kuma tana goyon bayan aiki na gari. Tare da taimakon jama'a da wasu kungiyoyi da ke yaƙi da cutar ta yoyon hutsari, cibiyar karɓar masu yoyon hutsari na da adadin gado hamsin kuma akalla tana karɓar mata dubu da ɗari. Mun taimaka ma mata masu yawa fiye da 'yan malati dubu daya tun lokacin da kungiyar tamu ta kawa a sabuwar cibiyar tamu akalla muna samun mata ashirin da biyar zuwa talatin a kowane wata uku da yake yanzu da mana ce da kaka muna kai har gado hamsin. A yau sakamakon ayyukan da uwar gidan Traore Salamatu ke yi sun ba ta shaidar kasancewa jarumar mace a ƙasar Nijar ga baki ɗaya da ma ƙasashen waje. Ya kamata malaman jiya mata ungozumai su mai da hankali kan yaƙi da ciwon yoyon hutsarin mata a matsayinsu da masu taka rawar gani a fannin kiwon lafiyar ɗiya mata da yaransu domin rage matsalar yoyon hutsarin mata a ƙasar Nijar in ji Salamatu gidan Traore. ta umadala dokta da ku zanwara me za ku ce akan tarihin salamatu eh, na, santa sosai eh, dama eh, uwana ne mm-hmm. kuma duka mun biyu muna aiki na bisa yoyo wannan ciwo yoyo fisari mm-hmm. abinda ina tsammanin cikin harshen turawa ne ya ce kullum sai da mutum yana fada Uhuh. Eh, saboda wuri ne akwai masu aiki akwai masu so aiki uhuh. <laughs> to dole sai a yi hankuri da abin da ya faru eh, abin mai kyau shine tana nan tun ba yau ba tana bisa wannan mata masu yoyo fisari uhuh. oh, kuma kun san oh, mata ne da suna da matsaloli da yawa wannan mai fisari wani bi suna zuwa ba su san komi ba mhm. da kauye suna zuwa kuma ba su gane komi ba mhm. ba su iya komi ba in sun zo gari kuma suna saboda duka wannan suna da masara sai a kula da su su samu lahiya mhm. to wannan aiki sai dai Allah ya biyanta. ta saboda wannan hanya ne mai nauyi sosai masha Allah to madalla hajiya zan dawo bangaren ku ranar 23 ga watan mayu rana ce da aka keɓewa yaƙi da cutar yoyon fitsari a duk faɗin duniya mhm. dimol yaya ong dimol ke gudanar da bikin wannan ranar aikin da muke a wannan rana mm da center de reference suna rigakahi mhm. inda premier dan maren da fisil take zuwa ministrori na zuwa matansu na zuwa mhm. su zo su ga matan muna ciki mhm. in ba a yi shi ba a can ko ina aka yi shi hannunmu na ciki. Don mi tunda dole ne a hidda wannan matsala ka amince da ita, mhm. a hidda ta washe kowa ya gani. Su sun ɓoye shekaru da shekaru sun yi ga matsala. Mun mun yi daga ha'a Nation Zini sun yarda aka sa fistula cikin matsalolin sante public mhm. kamar na likita. Mhm. Ciwon lafiya. an sa shi a matsayin shi dai babban matsala ce na kowane gari duk duniya. To ai dole ne mu ma a nan mu kama tunda kasashen turai ba su san wannan ciwo ba ya ɓace wanda suke gani kamar na kanser ko ko wa'ansu uh, matsaloli na uh, musgunawa da ake musu shine ke da kwai can wajen su mu ko nan mace tana aihuwa ta ba da rai tana ranta na tahiya bai kamata ba shine muka ce tunda ra'ayinmu ne ko ina aka yi kiran mu. ko ina kuma hakinsu yake mun je mu neme shi mm-hmm, mm-hmm. kenan duk waɗanda ke jin emission ɗin in ku journalist ne ma ku baza labaru in kuma masu hannu da shuni ne su zo su kama mana tunda in ƙasa akwai lahiya ciki kowa ji daɗi yake bale a cikin gida mace in tana da lahiya mishin sai ya ji daɗi to madalla eh ne ONG Dimol ke yi don shahe matan nan Hawaii? to aiki aiki muna ba su sani mhm. su san matsalar da suka sami me yasa in suka gane wannan babban abu ne tunda su ma sai su je su karantar da matan da ke cikin garuruwansu in za su kuma akwai kuɗi da ake ba su tunda a zaman da suke yi ba zaman a kwana a tashi ba ne zama ne da karantar su ake da kai kuma ana gwada musu eh, aikin hannu aikin hannun nan mu ce musu su zaɓi wanda suke so ana ba su eh, shika kensmil ka 95 na jalli in suka Eh, zaɓi aiki sai a ce to a rikaye su kasuwa su da kansu ke sayan abin da ya kamata su saya kuma a rikaye su garuruwan su a yi rigakafi kuma da su a gwada su likitocin da ke cikin gari kuma komin din su a kaita a gwada a ce gata yarinya ce da muke so ta unhwana nama gargajiyarta ta eh, kuma ta koya musu aikin hannu su yi daga da talauci akwai garuruwa yanzu da har tela biyar gare su gari wajen mai hanna akwai garuruwa inda akwai eh, sagiya nan kusa akwai ko ina haddifa mata yau sun gane aikin hannu yana da umarni to yanzu kuma su ne ke nemo wa'anda ke da matsala cikin gari kuma gidan likita ma wa'anda ba su zuwa awo wa'anda ba su zuwa aihuwa su ke rikansu su je gidan likita su kuma bai kamata ba su aihu a gida tunda in suka aihu a gida akwai matsala in suka zo kuma suna da ciki muke kansu wurin operation in aka kare su komo su yi shira kwana biyu uku kamun su koma gida wato dai duk macen da ta fuskanci matsalar yoyon hutsari da in ta koma dai ba ta iya aihu ma kanta ko ina take in dai ba babban likita ba ta zo ta aihu akwai matsala mm. tunda ba ta san ba yadda zai karewa eh wani irin sakamako ne eh, aka samu a cikin warkar da matan nan a ONG Dimol? ya yi shekara kamar shida ke ga mm-hmm. a kwatance mun samu wa'anda suka samu lahiya 67% eh, bakwai. Mm-hmm. a cikin wa'anda muka samu da muka yi bincike wannan takardunmu ne to akwai waɗanda suka samu lahiya da basu zo wurinmu ba da suka tahi basu biya ba mu san ko sun kare da likita ko basu kare ba mm-hmm. wannan ba mu sani ba amma mu dai a cikin takardunmu wanda muka gani ke eh, kwai mm. mhm. wa'ansu kuma in suka dawo suka yi operation hmm? mhm. aka ce musu su dawo ba a ƙare da su ba in sun yi lahiya ba su zuwa ba su komowa kuma kenan mu a ganin mu kenan sun samu lahiya ne ba su dawo ba to mu yi wani bincike inda muka kai mata wataran binciken ya kai inda muka je muka iske wa'ansu babu suma. muka iske wa'ansu wasu babu su sun rasu eh. don ba su to kenan matsalar da ke da kwai wa'annan wa'anga aiki da muke yi ya kamata lokaci lokaci ashe a nemo wa'annan mata a ga rayuwarsu kakane take yi mhm, mhm. To Madalla eh dokta kasar Nijar ya take tana waye matan nan kai. ok to eh akwai rezo da radical salafist wannan kujera yana kula da a kare da wannan irin ciwo. Mhm. To cikin shi kamar akwai kashi uku ko hudu haka. Mhm. kamar wanda suna kula da rigan kai akwai wanda suna kula da kamar eh, fashi a gyara eh, eh, mm-hmm. akwai wanda suna kula da a maida su gida da daraja da komi da komi mm-hmm, mm-hmm. mm. wannan kunja na niger ne niger ne ya aje shi to kullum in mun samu sabon ka na fistil kenan wanda a ce eh, bai dade ba kamar wata guda ko mm-hmm. shekara guda ya samu yau fisari kenan wannan babban matsala ne a wurin mu babban matsala kenan akwai sauran aiki mm-hmm, mm-hmm. akwai sauran aiki abin da kamar bai koma da baya mm, eh bai koma da baya baki ya kara wato dai kenan mutum yana iya dadewa da cutar nan eh mana saboda eh, ai cuta in ba fashi ne ba babu eh, akwai hanya biyu ne akwai fashi da akwai wannan. wanda an sa roba an sa roba kuma a sa roba a kula da mata mm-hmm. suna iya su warkewa amma ba da yawa ne ba mm-hmm, mm-hmm. amma yawakin su sai a fashe to wanda ba su zo ma likita ba kenan akwai wanda sai su yi duka rayan su sai su mutu da kiwo babu wani lokaci ko kuma in ce adadin da za a iya ce gashi in matan nan ta kai shekara haka kaza da wannan cutar tana iya rasa rayuwarta ko a'a babu babu mm. shi babu shi mm-hmm. saboda akwai abubuwa da yawa a kauye da yana kashe mutum mm-hmm. mata da ba ya ce haka ne eh, wanda ba su mutu ne ba su ne za su samu wannan ciwo mhm, mhm. to wanda kamar wurin aihuwa baka mutu ba wanda zai kashe shi shine rishin jini mhm. kuma da infection mm. shine bayan aihuwa in ba ka samu kula sai akwai saura da yawa da suna kashe da kanshi kamar ku shiga cikin wani lungu ba su ki ba su sha eh, kuma babu wanda yana kula da su sai wani bi su mutu mm. ana samu nan a wurinmu wanda suna samu wanda wanda hankali su ba daidai ne ba ana gane su mm. matsalar dai za ta sa halga taɓowar hankali mm. to madalla yanzu kuma sai in dawo bangaren ku hajja wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'ummar kasar Nijar musamman ma zuwa ga mata mata dai kiran da muke musu ko ina mace ta take in ta ji wannan rigakafi ta nemi likita kowace matsala gare ta in ta je wurin likitoci suna gaya mata banda wannan kuma macen da take da koko ɗiya da ke da cikin hwari a kula musu sosai ka a bar su su kadai tunda lokaci sarakuwa ba ta so a tahi ko ko miji bai so a tahi gidan likita ka a kawo ordonance to in aka aka hana ta zuwa gidan likita in babban rana ta zo dole ne ta tahi ko mm-hmm. ko kashe ta za su yi mm-hmm. gwamma su nemi abin ga eh, matakan da ke sa a tahi gidan likita da sauki da gaugawa a samu lahiya ka a musguna musu mhm. tunda wannan rashin zuwa gidan likita in aka hana su musgunawa ne kuma babban matsala da ke gare mu gidan ma da muke mu haya muke yi su neman muna proje din da zai kama ma mata mhm. abincin su ruwan shu na sha ko ma gidan gwamnati ma ruwan wani lokaci cire musu ake to ina unhani yake mata ne da ake abin da ake aiki da su ruwan nan shi ne rayuwarsu ruwa da sabuni mun samu wa'anda ba mu ma san su ba ba su ma a ce su ne suka taimaka mana kullum suna zuwa suna kama mana to a ci gaba da wannan ma mhm. to umar da lahajiya mun gode eh dokta zan mu zo a gulguje lokaci yayi wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma mata to eh, wannan dai akwai al'umma mata akwai saboda muna cikin feyi ne eh, kasa mm-hmm. dole ne eh, masu masu iko su ya, kamata su kula da duka mutane mm-hmm, mm-hmm. Eh, da miji da mata duka saboda an san an mai da zanken bisa masu fisari kenan an ga da likitoci ba likita kawai likitoci ma ba su yi yawa ba mhm. an san akwai matsala yana da tsada yana da nauyin a kula da su amma sai a mai da kaman a ce eh, eh, duka dan nijar ya samu eh, izini ya zo likita mhm. mm, wannan in ba an gina ne ba kuma an aika likitoci can ne ba kina bai iyawa mhm, amma abin mai kyau dai shi da ya kamata ne mata su ta yi mm-hmm. likita eh, a kula da su daidai mm-hmm. an san akwai matsala to mun gode dokta sai kuma yanzu dandalin namu na nishai wanda muke kira matso kiji hira ce tsakanin mata wanda ni da abokiyar aiki na hawa usman muka shirya muku matsukiji haba i haƙuri i haƙuri haba bebe na i haƙuri mun kusa isa gurin kin ga kanan ki da ke goyi ma ya gaji mamma ma ta gaji kai Allah ke nake ma magana ki gafarce ni mamu ke ke ke zo zo nan waje ina zaki zo nan wurin ikon Allah lalle inda rai an gana shekaru hudu kenan rabona da ke yi hakuri mamu yaran ga nan dai sun ɗauke mini hankali wallahi yaya kike lafiya lau dole su ɗauke miki hankali kin je kin ɗauko yaran mutane don mu biki bar su ba wajen uwayensu ni dai ce uwarsu mamu ke ce tubari kalla. yi mamu kin ga arziki na ko alhamdulillah tsaya tsaya wai da gaske kike shekarun su nawa tawar na da shekara biyu na goye na da shekara ɗaya da kuma wannan cikin da ke gani nawa watan shi bakwai. Wayo Allah haka da kike yi kina wahalartar da kanki. Baki san ba abin da ake cewa tsarin iyali ba? Tsarin iyali kuma menene haka? Tsarin iyali zai baki damar sake juyawa da kuma lokacin sa sarari tsakanin aihuwa zai baki damar samun yara a lokacin da kike so. Ah, na gane. To yaya zan yi? Da farko dai, ki je ki shawarci mijinki. In ya yarda, kina iya tahiya asibiti a guji jininki sannan a yi miki wadda ta dace da ke balle ma yanzu akwai wasu ƙungiyoyi da ke yin wannan aikin kuma a ko'ina ba ka ba da kodala. Hmm. In hmm. mijina na yarda ba don kin san shi mutum ne mai wuyar sha'ani kuma irin masu cewa ne samun ɗiya da yawa arziki ne. Me? Arziki? To in mijinki bai yarda ba, kina iya zuwa ganin ƙungiyoyin nan dai da nake ce miki don su zo su gaya mishi mahimmancin tsarin iyali. Misali, za su ce mishi, shi tsarin iyali ba ya tsai da haifuwa kwata-kwata ba, sai dai sa mace ta huta kahin ta ɗau wani cikin. Hamsa, daga an kalle ki an san kin gaji, duba kifa yadda kika tsufa. Hmm, gora, ni na san mijina, ciwo kan shi abu ne mai wuya. Gaskiya ki abin da zaki dan mijin ke yarda, yana iya zamanto miki jagora wajen ɗaukan tsarin da ya dace da ke tunda sai da maganar shi kahin nan zan baki ƙarin haske kaɗan tunda akwai abubuwan da ya kamata a yi bayan ka samu ɗa ya kamata ka bari bayan shekaru biyu ka ɗauki wani cikin baki san ba in kana riritsa ka kai ga haihuwa hudu wahala za ka sha kuma kin san aiki da hanyoyin tsarin iyali yana da mahimmanci sosai. Wani irin hanyoyi ne ke da kwai? sannan kuma wani irin mahimmanci ne an ya ku wannan bisa da tsada ko kaɗan nauyin ya ɗori ne akan gwamnatin ƙasar Nijar kenan ba a biyan ko dala in kin je asibitin za su baki ƙarin haske akan dukkan hanyoyin tsarin iyali akwai kuma wasu hanyoyi kinga da yake muna a cikin afirka ana batun shayar da nono kamar na gargajiya da kuma wasu itace da mata ke amfani da shi duk da ba su da ƙarfi wannan labari da daɗi yake amma wa'annan hanyoyin kwata-kwata ba sa hana haihuwa ko a'a ke ki. daga kin da bin hanyar zaki ɗauki ciki ni ma kin ga na ɗau ɗaya daga cikinsu kuma lahiya ta lau aha kwarai kuwa. Zan ci gaba da tambayoyi nawa tunda ina son in gane komi kafin in tunkari mai gida da wannan zancen. Shin wa'annan hanyoyin ba su da illa ga mahaihuwata? Ke bari in haɗi miki. tsarin iyali ba shi da wata matsala ga mace a je hankalinki. Gaskiya kawa na gode. Gaskiya kam ki kama hanya don tsarin iyali yana da amfani sosai kamar lafiyar uwa da ɗanta kuma in kuna da yara kaɗan za ku samu damar hutawa kulawa da su yadda ya kamata ke ke dai abin suna da yawa. To, baban Zainab gani gare ka. masaurare da wannan shirin namu na motsa jiki za mu naɗe tabarman mota muhawara filin mata a ƙarƙashin taken a eh, cutar yoyon fitsari cutar yoyon hutsari dai cuta ce wadda ke ciwa mata tuwo a ƙwarya musamman ma mata talakawa a ƙasar Nijar mata da dama ne suke fama da wannan cutar wanda ƙungiyoyi da dama ke ƙoƙarin yaƙi da wannan cutar kamar dai ƙungiyar dimol ta salamatu traore abun riko a nan shine cutar yoyon hutsari dai ana magance ta abu na farko shine abun yi mata su kula da kiwon lafiyarsu su cika tafiya likita nan muka zo ƙarshen labarin namu a madadin abokin aiki akan na'urori Abdulkadir Tambiyano da ni kuma Rakiya Arimi mu kasance tare da Dr. Idrisa Abdullahi da kuma Malama e Salamatu Traore anan muke ce muku salam a huta lahiya. filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.